a maraɗi gari masu mashin-mashin ko kuma tahuna sun tsaye da aiki ne ni guda sabilin ƙarin kudade da kamfanin gidan wuta ka ya musu abin kuma na nasaba da dokanan ta ƙasa ta biyan harashi. haka ya sashin ta baki malam isa kaboy sakatare na ƙungiyar masu tahuna a maraɗi ko kaka suka ji da wannan tsaiko ya samu karɓuwa a cikin gari mu tun kare shidda muke nan wurin muke ta yawo tunda duk mun yawo da mu taba gane ba mu tarba sun guda bo da ke buɗe yaro na aiki yanzu ya za ku yi talaka ke na masu kai niƙa sulhe da sauransu tun da ga amma ai dan mun ga talaka ce ta shafa mu a cikin talakawa ne kuma tare muke da su ko kuwa kai ce muke kuma wan ƙara muke su ba mu yi shi ban damu da wata manufa da mu cuta talaka tunda mu talakawa ne tunda kai ba mashin mashin ke gare ka ba da kilan kusan kake kace ga abin da ka ba yaro an ka zo yaro ya sha kilo kaza kaza za ya baka dokar ƙasa ce an ƙara haraji ai za a ce kuma ta shahiku eh to an ta da shawar ta mu wajen kwantar ne ko yanzu amma da kwantar ka an ka shiga kishi na ɗayan ka shiga kishi na biyu akwai kishi na uku ya karuwa inda za ka biya shi dala goma sha wani abu akwai kishin za ka biya sai ka biya shi ishirin da shida kai kan kama tura kilowatt. kun gana da nijelak su nijelak sun san da wannan matsayi abin ya wuce su ne su ma sun ce sa su aka yi ka ake na abin ne kamar ruwan dare ne su ma gare su. da ji wannan labari gidan a amurka ya garzaya a ofishin kamfanin gidau ta nijelak domin tantance abin da kenan ya sa jin ta bakin kwamishinan kamfanin gidan wata alhaji Maman Abdulrahman inda ya ce abin fa ya fi ƙarfin shi tunda doka kasa ce amma su jira su gani. Abin da baka gani ba ya za ka yi kai korafin shi yanzu nawa ne aka kara musu. Kaga ba su iya cewa gashi wannan faktur din tasu da kaza suke biya yanzu kuma ta zama kaza na ɗaya kenan. Na biyu kuma wannan korafe-korafen da suke yi doka ce ta ƙasa Tun aka ce doka ce ta ƙasa kuma ai ta kowa da kowa ai sun san sarai ba Nijar ba ce ta kirkiro ta kamar suna neman gyara ne misali da yo ni na iya gyara doka ya zan yi gyara doka kai ma ba rigimar ka ba. A bangaren talakawa masu kosai 'yan sarrafa furafura ya zuwa masu gidaje. Ya suka ji wannan tsaiko na masu aikin tahuna. Tun da da dai markaɗe da ake mashi tiya dala goma ake wa mashi. Yanzu aka ƙara aka ce sai man kai sha biyar. Wa ake awara da markaɗa mashi dala ashirin. Yanzu aka ƙara aka ce sai man kai ashirin da biyar. yau kenan ba kosai kun ba to yau ba kosai ba yanzu me za ku ci ku iyali in mm, ko shinkafa ko maka mu da mana hata Allah ne kawo son sanci wannan haraka tun jiya nasu aka sura mana masara yanzu tun da sai yawo aiki ba inda aka muna nan muna dibi mu gani in Allah ya sa mun samu na abin da za mu sayan shinkafa to mu sayan mu samu ba dai gwamnati ta je ta san abin da ta aza wannan Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar Matan Gracias.